من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna magana akan abin da ya shahi wa hal hawluhu li aslin aw da minhu wa min al idarati tawilani ko ba haka ba to yanzu malam sai ya ci gaba da wata ibara wato idan mutum na mudiri yana sai da kaya in ya sayar ya ce sau kuma ya zuba cikin shago ma'ana kenan bai bari su kari zai zo ya so to ya sa don shekara ta yi sai lissafta abinda ake abinda agarai na kaya na an kai musu kima sannan lissafta kuɗin da aga hannu nai don don zakka to mutai to summa ziyaratuhu mulgatu yan an kai wangali sahi an ka hidda zakka kila an hidda zakka ga wata ɗaya ko wata biyu sai ga farashi ya tashi na kaya an sai da kayan ga kila ya musu kuɗi dubu goma goma sai ga an kasance sha biyar biyar in ya zama kan dubu goma goma kila an haɗa miliyan goma yanzu kaya miliyan na za su goma miliyan goma sha biyar to miliyan goma sha miliyan biyar ɗin gaba da zakka sun ma ziyaratuhu mulgatun abin da ya karu an jiwa da shi shari'a bata kula da shi ba wannan bawan Allah ya samu ƙari ɗai awo so mu zo bihila ya haliyan tahari wal qamhu wal murtaji min mufallisin wal mukatabu ya ajizu ka gairihi amma saɓanin ƙawa ta harri wadda an kawa hasashi an kai kirdada mutum na yana da zinari da jauhari ne kasa abin da ake ce ma jauhari kamar misali yanzu rigagga to in ni dan mata zinari ado to wannan zinarin da aka jikinta to yanzu ita wa riga ta koma jauhari wannan shi abin wanga zinari to ko da ado na mutum ya yi da shi matsayi ne na namiji to duk shekara sai an lissafta shi ai mai zakka kamin a sa shi an yi hasashi an yi zakka ko kamin a cire shi gari ga an yi hasashi an yi zakka to sai daga baya sai an ka ɗebe adon sai an ka auna da an ka auna sai ya ƙaru bisa ga kin zarar da an kai an kai zakka to wannan karin shi kan sai mai zakka ba mulgatu na bashi bi hilahi ta harbi alkama da abinda an kamar suwa daga wanda an kawo wasu da wanda an mukatabi ya ajizu ya kata kamar wani ne na wato nan kaga an yi magana akan abin nan ta ko? to amma mutum na da alkama Wanda ya ki da tara sai an ka zo sai an kai mata kima da an kai mata kima sai ya zama ta kai nisabi ba ko ta kai ko kuma mutum ya sayan ma wani mutum kaya kamin shi zata sai ga bawa Allah ga an yi mai falas an kiwo gida ne duk an kwashe komi ba a bar mai komi illa daftan daftan aratan yan rigunan da ya kasa don shuto mutane su ne za a bari hukutul ayyam da dan abinci ne na yan kwanuka kasa wanda an kawo fala saka da mai to shi wanga bawan Allah ya sai su mai kaya sai an ka sai ya zo cikin abin da aka yi haka da za a yi shi sai teto da kaya ne to haka nan kuma abin nan mukatabi wanda an kaɗa hansa cikin bayi ne da so na idara to sai ɗara wani bawa hansa bawan ga sai kasa biya an kamar shi to duk wanga kamar wani abu yake cikin dukiya ta zakka waɗanga ba ku da wancan ina fata an fahimci karatu eh mai mai ta ja alkama kamar wani ta take na urulloli da ake hesuwa ba zakka ya an kai kima su mutum ya sai ta ya aji ya kima ya hidda zakka to in an samu ƙari daga baya mulga suna to mu zo to wanda an kama suwa daga bawa wanda an wasu su urullata ya sai suwa mai bayan abin nan sai an so ta ya da ta shi mudiri gabanin yamshi kudinta to mu zo da mukatabi wanda ya kasa ga abin nan duk kamar waɗancan na duk kima za a yi musu sai cikin urra ka sa su a yi musu kima to sun ba ziyarar ta humul gasu to mu zo taufa taufa to madaru idaranci wanta kala ya ce ranta lil intikari ya kuma intikaranci mu zo wahuma idaranci da mudiranci sun ciranta ne ta zuwa kiniya dani daniya lokacin da ya mallaki kuɗi da mudirina sai ce to zai koma intikaranci sai kai aji to da wannan niyya ya ciranta daga mudiranci ya koma intikaranci yanzu ya mallaki kuɗi ce zai tashi daga intikaranci kuma mudiranci duk yayi da niyya ba sai an fara ba so mu shikenan nan zai rike shekara a to ai intisari bai da shekara sai an sayar mutai in ya sayar ba to mu zo waho an hina ah, lirkin ya ce madalla amma banda sun koyi bai cinanta daga kiniya ya koma ga intikaranci ko ya cinanta daga idaranci ya koma kiniya to mu zo ko da ko ya kasance ya sai kayan nan farko don kasuwanci ya yi tijara sai ne kiniya da shi to ban shi bai kiranta idarun wata karun wata sawaya a wuta kira la'akasar fa kullum ala hukumi wa illahu aljami'u lil idarati wa idan idaranci ya haɗu wa hatikarun da karanci, wata sa'a sun kai kunnan doki waɗanda kaya in ya so su sai ya sayar sai sun cada waɗanda kaya kuma sai su aka ci gaba da yi da an samu kuɗi kuma a so wasu haka kasuwanci da shi sun kai kunnan doki biyar raba su mu zo wata sawaya fa ala hukumi ta koma can shi na ai fata sawaya fa kullum ala hukumi shi to ko mu ba sai a kasaru ko ko itikaranci yayi yawa fa kullum ala hukumi mura'atun li haƙƙin hukara mura'atun li haqqil fuqara dole an aka ce itikaranci akai to talaka sai ya haɗe mai haya gaci kalin mai duka shi da ba shi. amma ya ana shi da shekara ta sai ce watan wani ya kawo in yi sanar da aka bashi ran nan ko ciwo wani na yalwatawa ko ba haka nan saboda haka ga wato waɗanda Allah ya ba dukiya suna ɗan zungura bayan Allah ko dai lokaci ya ba bawa Allah na nan Najira a kawo a shanta ke wata sai to ina ganin Allah su inda wanga wata hita a kuma shanta ke wani ko ba sun haka nan to ba ku yi musu wa'azi misa an ka ce ba a haɗa idaranci da itikaranci mura'atun na haƙƙin fuqara shi shari'a ta duba in ko ya zama wato abin da idaranci ya yawa faljami ulil idarati mutum na adda kuɗi miliyan uku to sai ya zama miliyan goma sha miliyan ɗaya da ɗari biyar yana itikaranci miliyan ɗaya da ɗari biyar yana idaranci to in shekara ta yi kowanne sai shi zaka idara sai ya jira ya ta karanci ya tsada amma in miliyan du'a idara miliyan guda ya ta karanci duk farjami ulil idara eh? eh amma in ida in ita karanci yi yawa idaran idaranci aka dan to kullu ala hukumi eh eh mura'atul haqqil qara' kai su wani da ba kuma su? musu azike kun kyale su sai mutum su? wala tuqawwamu al-awani a'a amma ina ganin mutanen mutanen daga su sun fasara wanga wanga nasi wanga jumla tun ma ba musu bayani ba su su ita musu ganin su ba a kimanta awani in mutum na da motocin da ka ɗauko mai kaya su kawo a jirgin ya sayar su koma koma su ɗauko to in ka taya zakka waɗannan kuɗin za a wa kima a yi zakka ba a samu mota wannan motar kamar umin da agare mai ɗauko mai kaya na kawowa in an ka taya zakka ba a sashi shanuwa wadda aka noma da ita in an ka taya zakka ba a sata amma inda ba a sa saniya ko ba a sa raƙumi malan ta jibin zakatu fi aini tilka mawaki amma yana da sa 26 yana da galma shanu biyu sa nawa ka riƙe galma galma biyu hudu sai ya ce ai ba su kai ba don wadannan aiki na ƙarya shi ke wallafi talatin da rai za a yi da maraƙi haka na yana da raƙumi hudu yana kiwo wanga raƙumi shi ko na noma na sai ya ai a wancan raƙumin noma na ba a sashi a'a dama inda an kace ba a kimanta su inda zan ba ka da dabbobin da zan dama an kaɗa shi na kai zakka mun gara karatu to amma shi wanda an da motocin da ka ba suna uku mai ka suna kawowa mota nawa aka zakka wannan na ya san ko mota na mota an kace zo aka zakka to mutai karatu ni islami a wuce qibalihi bi ni qaulani tahiri na to yace shi dai musulmi yana son musulunta ya ko karbi shi kalma to amma kuma ko da yan musulunta yana da kudin tsiya mai kudi na shin to sai a da gamawa ya tsarauce sai a ce mai to akwai wata isimiya a akwai a ce to kayan nan da annan kana sai suwa sai a ce a yi musu kima don a haida zakka don zakka ta a cikin rukunan musulunci da haulun mai islami a wasu kibalihi bi samani ko kuwa a kuɗin da aka shi a hudadun hari baɗi tun da ya musulunci yanzu sai a ce yanzu ya mallake su sai baɗi shi an kai magana ji ni dai na haifan wagga don ka a koko li'an almar shaqiqun nafs eh ai sai sai an ka take a karamar masaliki ba babu wani kauli guda saboda shi kasa yace da zahiri shi ka aiki wa qiradu al-hal yuzakihi rabbuhu in adara al-amilu min ghairihi ko shi na ba don saboda in gaba to kirala wadda a gida yaro na wanda kai ma sana'a amma yana nan gida to ubangijin kirara sai ce aka kuɗi dan aka kawo alisafsa don kashe ma lisan iska ko ba a samu irin wannan kuɗi na ga hannu ne ba sun shi kawo an ka ce lokacin ya sai ce mai gida ai kaza da sai ka ce ka yi zakka iska alhali kuɗi ya halaka abinai <laughs> a zuga kai a jini in jadda wani da dadi muna tare da ku to shi ubangijin kirala shi ka zaka sai yan adara amma in ya zan mudiri na shi ubangijin kirala awala amil aw ya adara amilu ko ko shi amil mudiri na to gami shi mai gida da zakka gani zai zakka madalla zo ta dukiya ba wanga gaba idan akwai yaron da ka yi ma kasuwanci da kuɗinka in lokacin ya an ka to an kai lisayi to in shi yaron ya yi karatu sai kwashe kuɗin in ya kwashe kuɗi sai mai gida sun cika ce sun cika sai kwashe ta ga jika ya ɗaya zaka zakka sai cewa ai ga wata dukiya mai gida ka zakka ba ga waɗan kuɗi ba don mi don in ya zaka ga waɗan kuɗi ya shigar da darar da shi yaro gari za rage ah to kaddara yaron bai sana'a da su shekara sai ba da zaka to in yaro bai nan sai yake sana'a waje mai gida shi hankuli har yaro ya zo wasa bar in gaba sai ya zo sai a yi lissafi sana'a suwa ma fi ha shehu halilu kenan ya yi zakka lissan nasu fasali da shekarar da an karabu daga wata shekarar da yanzu muna tare ko abinda a ciki abinda an ka samu ciki shi za a yi hmm. wasu gada maza da kamlaha abinda ya karu ta ya faɗi ha abinda an ka yi wato shi yawo ko da ya hita da gida ya ce zuwa kasuwanci ya hita da dubu ɗari amma dubu ɗari suna zakka to bari mu koma ga tushen dukiyar ya ta da dinari ishirin awo ya ta da dinari ishirin ko da yake bari mu jaye sai ka karanta jawahir su ji shi duk gaba ma a huta mu zo wa'yan na ƙasa fali kullum masu yi ha wa aziyada wa an kasa kulli bin naqas ala ma qablahu to wani ita kara nan za kwana to karanto jawahiru suji do a huta eh wai zaki lisan an sanatul huduri ma awo wa rabbil mali to abin da za a zaka kenan sawa'un ma qablahu aw zada alaihi aw naqasa anhu zakatu ma zada qabla halatta zo ga hannu ne yau hade ga ubangiji zakatu ma qablaha ma zada qablaha ko ta zo ga hannu rabbul mali sai ni zawa zakka to mu zo sai rabuwa lam yasil li yadihi ashe ga shi ma mallan abul ya kawo kuma ya umar da shi ba an sannatul huduri ya fara da hissuwa ga shekara don shi wani malami cewa ya yi in an haka dukiyar to shekara ƙarshe aka fara sai a sama to shi kuma malam sani ya ce a'a a dai fara an sannatul huduri sai a zakar saura lima qablaha aw haka aka tahiya sakadat anil baqi misali ya hita da dinari ishirin. ya shekaru suka kai 21 kaga zakar shekara biyu ko sai an kai da dinari guda na shekara can an kai da dinari guda na waga shekara to in ya koma shekara sun zan uku babu zakka na ya zan aukas to mu zo wannan shi a zahira abinda mallan ya ce amma mallan ɗan rushe abinda ya faɗa shi da wani ne Yabda bil ula shi na fara shekarar hauko taliha da wadda ka yi mata ila sanatul wudu har zo ga shekarar dawowa sashen mallamai kwankwararru sun ce ai ma kuma su rubuta nan bayan da ibtida'ihi bi sanatul wudu da ibtida'ihi bil ula albannani yake shi a zahiri kajiya in dukiya ta zanjina 21 bihi hamsin sinin hudar shi ko yaro da ya tashi kana ji ko shekara ta biyar da gida wa hadara bihi ya zo da su suna dinarin su 21 to shekara shekara biya ka a yi zakka shekara farko da shekara ta biyu shekara zakka shekara uku ta faɗi ba shi na hudu tun zuba don da hisu da nisabi ya zan auka su. muzo in kirara ta rage gabanin shekarar dawowa ta yi daga shekarar dawowar likullin minasini na almabiya ma fi ha na yadda ka ga shekarun da sun kusur abin da a ciki ina misali mi'atan wafi saniyati mi'ata wa hamsina to to shekara farko 100 dinari 100 shekara ta biyu 150 shekara ta uku 200 to bisa ga abin da shi mala halilu ya rubuta to zai zaka zai zaka wato dinari 200 ga shekarar dawa gida zai zaka zai zaka ɗari ga shekara wacce mai bi mata sannan ya yi shi ka shekara abin nan dinari ɗari ga shekara farko wannan shi a maganan malam halilu awo amma ga maganan malam ɗan rushidi da wani ne yana fara ta farko sai zaka shekara lul'ula ga na farko ɗari da hamsin daga ta biyu isnaini wa nisfan sai dinari biyu da rabi ababu ga ta uku ga ta biyuwa wani a illa sabu a ta wani suwanta ƙariban fi sannatin huduri ya da ɗari biyu amma babu dinari bakwai da rabin dinari ta ƙariban wato duk abin an kai sa juzo nisabin juzo zakatin nisabin shi ba a sa da shi shi a magana su ya ya ya rarraba ya ya bayyana farki bainal ibtida'aini fi hadha misal amma mallan kafin shuru shi mala halilu bai shi kana ba ya ce gane a ka kai bi su man kala wasu hu malam musalli ya yalo tas rahimahullahu ta'ala a dairata ma'a sukutihi zakatu bai shi kala ba abinda zakata su da ne kala ba da ya faɗa kamar idan arfa faɗa ya kulle amin ma fi an zaka ko shekara abin a cikin na kasan babu rajin zakati ma qablahu a ma ba ba kuma abin a baya ne suwar ma hukumin zakati nan kuma ce a kwana bayani na haɗe ta <coughs> ja tun da yanzu akwai saura ja to kuna muna tare da kuwa to ya yi zakka ga shekarar da an karabu abin da a cikinta takaice ya bar gida da dinari 21 ya yi shekara biyar yana cin wani yawo ko da ya dawo sai ya dawo da dinari 21 warko 20 na an ka bashi nan gida ya ta shi kasuwanci da shekara ta sai sun ka zan 21 yana cin wani yawo dai, har ya dawo gida da dinari 21 ya dawo shekara biyar to in ya ɗebe zakkar shekara ta farko dinari ɗaya da kuma wato kashi ɗaya cikin arba'in na dinari ko ba haka ba ya koma kuma ɗaya da dinari ɗai da kashi ɗaya cikin arba'in na wannan dinarin da an ka ɗaya illa wannan jirgin na kashe suwa Eh? dinari ɗaya ya ka ɗaya cikin dinari ishirin da ɗai da kuma kashi ɗaya cikin arba'in na dinari eh? dinari ishirin da aka wa zakka zai ba eh, nufin da dinari da kuma kashi ɗaya cikin tamanin na na dinari mun gane wannan ko to in shekara ta koma dawowa kuma an ka cire wannan to sauran shekaru uku babu zakka amma za da kabla don bai saduka hannu shi mai dukiya ba bai umarni da shi ba to misali na biyu sai ce to wa in fa fali kullum ma fiha wa aziyada wa an qasu kulliya bin naqasi yanzu da yazo kasuwanci sai ya zama ya samu riba a kaddara ya samu miliyan ɗaya mu da kuɗinmu mu na naira ko to sai shekara ta dawo kuma sai kuɗin sun kai ƙasa sai zan dubu ɗari takwas sai shekara ta sun koma miliyan ɗaya dubu ɗari biyu to sai shekara ta koma da sun koma dubu ɗari bakwai to ya aka tsohon da a zakka sai a yi zakka magana ta ta farko sai a yi zakkat miliyan ɗaya shekara ta biyu a yi zakkat miliyan ɗaya dubu ɗari biyu shekara ta uku sai a yi zakkat dubu ɗari takwas shekara ta ƙarshe a yi zakkat ɗari bakwai to amma nan da yake kuliya bin ƙasi alama qabla in yanzu ta kasuwanci ta kasuwanci kuɗin ga suna miliyan biyu shekara ta da sun hukuma miliyan ɗaya da rabi shekara ta da sun kuma miliyan miliyan biyu shekara ta kuma da sun hukuma miliyan ɗaya da rabi to sai ta hudu da miliyan ɗaya da rabi to kule bin ƙasi shekara nawa yayi ko shekara uku ko shekara hudu yi duk sai zakar miliyan ɗaya da rabi a har a su ba wa'ini ta karko? gabatar da addu'a akwai tambaya guda mai tambaya yake cewa ne hukuncin wanda ya ba mai tonka kuɗi dubu uku to dubu uku ɗin nan an aje cewa idan an samu tonka to buhun nan da zai bashi ko dubu uku yake shi zai bashi ko dubu biyu aka sai shi zai bashi ko dubu biyar aka sai shi zai bashi ɗaya eh, na don shi ne hukunci haka yanzu to an shi na mun kai karatu shi asalami waɗanda ka dasa tuwanka a yi cinikin tuwanka da mai dasa tuwanka ko wanda an kasan yana mu'amala ta yi ciniki ne da shi haka nan aka yi da masu gero haka nan aka yi da masu noman shinkawa. haka nan aka yi da masu noman masara ko wake ko alkama a yi cinikin buhuhuna da su a ba su kuɗi in lokaci ya yi su kawo ba a yi sai da wannan an ka amince ma yasa an ka ce bai ne awo saboda haka ya cinikin buhun tonka da shi dubu uku ko buhu ɗari na ya ciniki da shi dubu uku uku ba ya dubu ɗari uku in lokaci sai ya saurare shi kama dubu abin nan buhu na ɗari ko yanzu ko da tonkan ga shi har yanzu ya kai har dubu hudu Eh. an gami? Eh. Eh. a'a sai ka bashi kuɗi ya ka ce ba kuɗi kun ka bashi aro ba ciniki kai da shi kuma abin gari kai ciniki da shi shi ya yi shi akwai shi tana akwai kasuwa in bai ba sai kai shi kotu alkali shi amsa ma abin kai baka eh salami yana da adadin kwanaki in ya zama za a yi cinikin urulla da aka samu maza yanzu kamar in kana son shadda ko kana son turame ko kana son wasu kaya na ado na mata to kuna iya ciniki da mutum a sa kwana goma sha biyar kashe rabi nisu shari kashi wuce nisu shari amma idan abin da za ka sai garai abin da sai an sau shi na saudiya kayan ma'aikatan hajji ba su aikin hajji to lokacin da za a ta kai ciniki da shi to ba ka zuwa inda wanda ka yi ciniki sai mahajjata mafi yawa sun dawo abin da ka sai gari in na noma na ba ka zuwa inda yake amsa abin nan sai mafi yawa an kai kaka Eh. Eh. Eh. to nan kun kai kure sai an dasa to ni ko ina haɗa abin da shari'a aha eh amma sai an sa abin da aka son a sayen. a ko bai noman ko bai noman amma sai an dasa mutane an dasa abu an gani sannan sai a yi cinikin ban ji ba ki ba ganin in an kai ciniki da wani in wasu sun dasa ba an samu ba sharaɗin da shi gare sai an shuka gero sai an shuka dawa sai an shuka masara an ga sunan lalle ansa amma ba ka ciniki da shi na gero da ragarani an san abin ga matsala kake nan kana shiga cikin matsala tonka ko kana sai kana fesuwa ko kana dasa da kanka wannan daban eh, eh. wani wani wani wani wata rana wani te aleluna ya ya yi shirki tonka an dasa ya yi shirki na kanan ya biya sai wani mallami yau abin cewa haramun na sun kaɗar mai kiyo sun ka abin da ke mai to kai ai kana karatu ko cince makara da askari ya ce an cikin to buɗa an ka buɗa sai wannan ya mai rikya rikiya ita ya ce to shi ya ko karatu <laughs> eh tu muna cikin muna cikin muna karatu a gidan kwana ka san ko wani da a da ah, ta mala Allah ya saka da alkhairi kafin gabatar da addu'a insha Allah yau narba akwai karatun tafsiri da ya uttawa da fi ma'anan garkan malam insha Allah